من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مجد البيهق يوم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci a yannan yammaci na asabar wanda ya dace da tara ga wata ne ko jima'a da akhir a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 16 ga watan bakwai shekara ta 2005 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu Salihin wannan kuma shine darasi na na 70 da da shida darasi na 70 kai to shi kenan darasi na 76 babin da muke ciki dan ba manta ba babu zikiril mauti wa qisaril amali babin da yake magana akan tana mutuwa da kuma wato kokarin gazarta guri dan adam ya gazarta gorata gorace da ke cikin zuciya na cewa ina sai in yi kaza ina sai in yi kaza cikin lamuran duniya ya kamata su zamanto takaitattu domin in sun zanto da yawa to za su yi tasiri wajen rage himmar mutum wajen ayyukan lahira mun karanta ayoyin da malam ya mabudi da su a cikin babin haka ne ko sannan kuma mun karanta hadisin Abdullahi da Umar da manzon Allah ya ce da shi kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabil mun gama da shi wannan hadisi za mu tashi kuma da wani hadisin nasa na gaba wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ma حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه Yabi yabitu ne illa wa wasiyatuhu maktubatun inda muttafaqun alaihi manzo Allah ce ma haqqu mri'in muslimin bai dace ba ga mutum musulmi lahu shay'un yusi fihi wanda yake da wani abin da yake son yayi wasici a cikinsa ya bitu lailatai ne ya kwana dare biyu masu bin juna illa wa wasiyyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa tana rubuce a wajensa ma'ana bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana kwanaki biyu ballantana sama da haka alhalin a zuciyarsa akwai abin da yake son yayi wasici da shi face ya rubuta wasiyyarsa illa wa wasiyyatuhu maktubatun inda face wasiyarsa tana rubuce a wajensa muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito hadha lafz al-bukhari wannan lafazin na imam al-bukhari ne wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga dai abdullahi dan umar Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi a wato haka ne kuwa wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta imam muslim yabitu thalatha layalin wato bai dace ba ga mutum musulmi har ya kwana kwanaki uku masu bin juna ga wani abu da yake son yayi wasici da shi ba tare da ya rubuta shi ba qala ibn umar abdullah dan umar yace ma marrat alayya laylatun منذ sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala zalika illa wa indi wasiyati yace ma marrat alayya laylatun dare ɗaya bai taɓa shuɗewa gare ni ba منذ سمعت رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم قال ذلك tun daga lokacin da naji annabi ya faɗi wannan hadisi illa wa indi wasiyati face wasiyata tana wurina na riga na yi ta na rubuta ta to wani hadisi na nuna muhimmancin wasiya kenan lalle ya kasance idan kana da wani abu da kake son kai wasiya to ya zanto ka rubuta shi to malamai da suka yi bincike akan wasiya suka ce hukuncinta yakan karkasu zuwa kashi-kashi akwai lokacin da wasiya kan zama wajibi a kanka wajibi ne kai wasiya akwai kuma lokacin da wasiya kan zama mustahabbi mustahabbi ne mutum ya yi wasiya sannan akwai lokacin da wasiya takan zama ta haramun lokacin da wasiya kan zama wajibi a kanka shine idan da haƙƙin mutane a kanka ko kai kana da haƙƙi a wurin mutane ana banka bashin kuɗaɗe da yawa waɗannan iyalinka ba su sani ba amma ana ganin kana harkokinka ka shiga mota ta yayi ka gina gida ka yi komai amma kuma akwai kuɗaɗen bashi a kanka da yawa ba a sani ba to wannan wajibi ne mutum ya rinka rubuta wannan duk bayan lokaci yana sawa a gida inda za a gani ko da bayan ya mutu ya sa a cikin durowa ya sa a bankaɗen gado ya sa a duk inda zai sa inda muhimman takardunsa suke ya rubuta cewa da wane da wane suna bi na kaza wane kaza ne a yau na rubuta wannan wasiya rana kaza har ya zuwa yau dinnan da na rubuta wannan wasiya wane na bi na kaza to wannan yana da muhimmanci mutum ya dinga rubutawa idan an ɗauki lokaci kuma ya zanto ka biya wani abu wani abu ya rage to sai ka sake rubuta sabon rubutu bashin nan da na rubuta rana kaza ana bi na kaza yanzu ya dawo kaza idan kuma karuwa yi sai ka sake sabon rubutu ka ƙara bayani yanzu bashin karuwa yi in ba raguwa yi ba amfanin wannan shine bayan mutuwar ka ba za a shiga cikin hairani ba ba za a shiga cikin rudani ba mai yawa dan ka bar komai a rubuce kar ka mutu ka bar baya da kura haka idan kai ne kake bin mutane bashi to ya kasance takardar da kuka rubuta bashi kana da photocopy ɗinta a ajiye kana da ita a ajiye a wajenka sannan kuma ga wani ƙarin ka. sannan in akwai shaidu dama da aka bayar da bashin ya kamata duk akwai sunayensu da cikakken adireshin su ta yadda idan an tashi neman su a iya neman su ta yadda idan ba ka da rai a san cewa kana bin wani bashi dan a nemi haƙƙin magada a wurinsa dan daga lokacin da ka mutu duke ta zama ta magada to haƙƙin da ya shafi irin wannan wanda ya zanto akwai bashin ka a wani wuri ko akwai bashin wani a kanka ko akwai kayan ajiya da kake rike da shi ko akwai kayan wani maraya da kake rike da shi kana gudanar masa wannan ya zama wajibi yin wasiyya a kansu musamman yakan zama wajibi daidai lokacin da kaga alamun mutuwa sun taso kamar rashin lafiya ta kici ta kicin yewa ko wani abu makamancin haka to lalle ne mutum ya rubuta wannan wasiya ina ba ta an fahimta amma wasiya ta musahabi ba bashin kowa a kanka kai baka bin kowa bashi amma kana da dukiyar da kana da yan uwa kuma kashi biyu akwai masu cin gado waɗanda Allah ya riga ya ba su gadon su ta hanyar farali ko ta hanyar asirci kamar yadda aka sani a babin rabon gado akwai kuma waɗanda dangantakar su bai kai su ci gado ba su ba sa cikin masu cin gadon ka wanda galibi in an tashi yin wasiya so ake so a yi to irin wannan mustahabbi ne rubuta wasiya dan su gidana da ke wuri kaza ko da bayan na mutu to ya zama na wane na bayar da shi na yi wasici a baiwa wane ko a baiwa su wane ko a baiwa wane da wane da wane da wane mutum biyu ko uku ko hudu ko ka ba su gida ko ka ba su filoti ko ka ba su mota ko ka ba su gona ko wani abu daga cikin bangarorin ka da kaso to a irin wannan tsari wannan wasiyar mustahabi ce domin duk wanda baya cin gado ya kamata ya samu wani abu a cikin ka musamman in kana da dukiya da yawa sannan a wannan wasiya din da zaka yi lalle ne ya zanto kai wasiyar ba ta wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka ba dan ɗaya bisa ukun dukiya ita ce ake wasiya da ita kamar yadda muka yi bayani a baya da haka mutum zai kiyaye wannan to kaga wannan wasiya ce ta mustahabi wasiya wadda take kuma ta haramun shine mutum yayi wasici da wani abin da yake ya saba shari'a musulunci kamar mutum ya ce ɗanawa ne mun bata da shi ko da da mutukar a ba shi gado Da wannan wasiya ce ta haramu baka isa ka hana shi gado ba wance mun bata da ita ina fushi da ita bata mun biyayya sosai da haka ko na mutukar a bata gado oh, wannan baka isa ka ce haka ba ko da kana ganin ɗan nan naka bashi da kirki rai ne ko kuma zai zo ya lalata dukiyar abu ɗaya kawai ka iya masa kai dai baka isa ka ce ba za a bashi gado ba amma shikenan sai kai ta kashe dukiyar ka wajen aikin alkhairi Ka yi ta gina masallatai da makarantun islamiyya ɗaukar nauyin masu karatu ciyar da <laughs> miskinai zuwa asibiti ka samu wani guda ga waɗansu marasa lafiya kowanne ka bincika nawa ne ake bukata a yi masa magani wancan dubu biyar wancan dubu goma wancan dubu ashirin ka ce duk ka ɗauki nauyi eh, ta yadda za ka sassabe wani abu don kana jin tsoron in ka bar dukiyar ma ba zai aikin alkhairi ba sai zanto an bar shi da ɗan abin da baya ba fallasa to kaga wannan in kai haka shine amma dai wai ka kada kar a gado wannan baka isa ba karkashin shari'a musulunci ba shi halatta kai wasu yin cewa ko ka mutu kar a bawa na gado ka bari sai in yayi laifin da shari'a tace ba zai ci gado ba to shikenan ba zai shi gado ba saboda wannan laifin amma ba kai uba ka ce ba za a bashi ba ina fata an fahimta wannan dai a takaice shine abin da yake da alaka da wasiya wato kenan wasiya tana da muhimmanci cikin addinin musulunci wanda ya kamata mu lura da ita musamman mu lura da bangaren wasiyya da suke wajibi yau rayuwar mu ta yau masu harkoki na kasuwanci na yau ko kana bin bashi ko ana binka yawanci galibi haka ne da wuya ka kwana ba tare da kayan wani na wurin ka ba ko kai kayan ka suna wurin wani to wannan rubutu na da amfani shaida na da amfani kuma kar ka ce wai dan kun san juna ai aboki na ne ai mun dade muna tare abin kunya ne a ce a rubuta Allah ne ya ce a rubuta ba wani magana abin kunya ko da kanin ka ne zai karɓi dukiyarka a matsayin bashi a matsayin rance Allah ne yake a rubuta ko ba kai ne mai rubutun ba ko kafi kowa iya rubutu a duniya shi ma ba shi ne mai rubutun ba za ku nemo marubuci na daban kuma shi da ake bin bashi shi zai shifta ga mai rubutun ne wane wane wane mazaunin unguwa kaza na karɓi bashin wane da sharɗin zan biya shi nan da shekara kaza ko nan da wata kaza sha Allahu kuɗin su kaza kuma shaidu su ne wane da wane shi zai shifta wancan ya rubutu ya sa hannu wanda ya sa hannu ga kuma shaidu duk a rubuta su kowa ya samu kafin takarda wannan ko uwa ɗaya uba ɗaya kuka fito haka za a yi cikin musulunci ba maganar cewa ai wani makwabci na ne wani mun dade muna tare wani tare muka yi firamare tare muka yi wasan kasa wani tare muka yi sakandare tare muka je jami'a tare duk wannan dukiyarka da dukiyarsa akwai waɗanda suke da alaka da ita ba kai ba ba shi din ba kai dukiyarka matanka da 'ya'yanka da danginka suke da alaka da ita ba danginsa ba shi ma dukiyarsa matansa da danginsa da ƴaƴansa suke da alaka da ita ba kai ƴaƴanka ko danginka ba dan su za ku yi wannan abin dan rai na iya halinsa wannan baya nuna rashin amincewa dan zan baya aboki na bashi a rubuta ko shi zai bani bashi a rubuta wannan baya nuna rashin amincewa amma idan bashi ya zama tota kaitacce bashi kaitacce ko wannan na komawa ne zuwa ga karfin wanda aka karbi bashin a wajensa da kuma karfin shi wanda aka wa bashin dan ba za mu ce ga wani abu sunan shi takaitacce ba ga wani abu kuma yayi yawa kila abin da zai zama mai yawa a wajen wani a wurin wani takaitacce ne a wurin talakawa waɗanda suke kota yau ne menene abin da mu dauka takaitacce ɗari biyar dubu ɗaya wannan duk menene takaitacce ne amma daga lokacin da aka ce bashin dubu goma bashin dubu sha biyar a wata baya samun dubu goma a wata baya samun dubu sha biyar kila albashinsa dubu biyar ne ko dubu shida ko dubu bakwai kaga daga lokacin da kuɗi suka wuce abin da yake samu a wata sun wuce takaitattu to kaga anan gurin dubu bakwai a hannun talaka ko ta yawmin dubu goma dubu sha biyar wannan duk ba takaitacce bane sai an yi mai sai an rubuta duk abuta duk dangantaka duk kusanci amma yanzu wani babban attajiri daga cikin attajiran garin nan zai bayar da dubu goma ga wani wannan ya isa kuma abin da za a rubuta da su manya ne wannan ba sai an rubuta ba in ya ga dama zai iya masa kyautar wannan in ya ga dama zai ninka ninkin ba ninkin wannan ya bashi wannan ba sai an rubuta ba sai dai shi idan ya san cewa wani nabi na zai zo ya bayani kuma wannan ba abu ne mai nauyi akan sa bai zo ya faɗa to wannan ba za a kallafa a mutane cewa cikin komai sai an rubuta sai an rubuta sai an rubuta ba a akan kalli abin da ya wuce takaitacce to kuma wannan yakan bambanta daga wani zuwa wani gwargwadon samun kowa ina fata mun fahimta wa an وعن انس anhu الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه واله وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب رواه البخاري wato kafin mu shiga shirin wannan hadisi manzo Allah ya yi maganar wasiya ta zanto a rubuce malamai suka ce rubutu zai zo ne bayan shaida dan shaida ta fi rubutu din muhimmanci dan rubutu zai iya yiwa ka yi shi a ce a wannan ba gaskiya bane ba rubutun ka bane wani ne ya saci ka ya rubutu ko ba haka ba amma sai da fa ba zai yi ba to da haka suka ce magana rubutu da aka yi yana biyo bayan shaida ne dan sai an samu shaida sannan a samu rubutu guda biyan ake so a hada gaba daya da shaida da kuma me da shaida da kuma rubutu mu koma kan hadisin mu an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi Anas dan Malik yace khattan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khututan manzon Allah yayi wani zane ko ya zana waɗansu zanuka yayi zane layi layi faqala sai yace hadha insanu wannan shine dan adam wa hadha ajaluhu wannan kuwa shine ajalinsa fa bainama huwa kazalika. yayin da yake cikin haka din nan kuwa izja al-khattu aqrabu sai kuma ga wani zanen mafi kusanci kuma shi kuma ya zo ma'ana sai ya ƙara wani zanen na daban ma'anar wani hadisin ba za ta fito ba sai mun karanta na bayansa dan yana ƙara fassara shi ne wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qal khatta an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khattan murabba'an manzon Allah yayi wani zane mai kusurwa hudu zane mai kusurwa hudu wato layi a dama layi a hagu kowanne ya tafi dogonsa haka wannan dogonsa sannan layi daga ƙasa layi daga sama kaga kusurwa nawa kenan wannan shine khattan murabba'a eh yana zane a cikin littafin idan kuna da zaku ku gani a cikin littafin a zane to da yayi wannan zane mai kusurwa guda hudu me ya faru wa khatta khattan fil wasati sai zana wani zanen a tsakiya kharijan minhu wanda har ya fita daga cikin wannan kewayen mai kusurwa guda hudu wa khatta qutatan sigaran ila hadha alladhi fil sannan sai ya zana waɗansu yan kananan layuka a haɗe jikin wannan dogon layin da ya fita waje wanda yake tsakiya min janibihi alladhi fil wasat daga gabar da take tsakiya din faqala sai ce hadha insan wannan shine dan adam wa hadha ajaluhu muhitun bihi wannan kuma ajalinsa ne yana kewaye da shi aw qad ahata bihi ko ya kewaye shi wa hadha alladhi huwa kharijun wannan dogon zanen da kuka ga ya fita har waje wajen wannan babban zane mai kusurwa hudu amaluhu gurin dan adam kenan wa hadhihi alkhutatu sigaru waɗannan zanuka ƙanana da ke jikin wannan layi na tsakiya kuwa al-a'radu sune matsaloli masu tasowa a cikin rayuwa yau da lafiya gobe ba lafiya yau an yi hadarin mota wata rana gida ya faɗi wata rana an tashi babu abin da za a karya kumallo matsalolin rayuwar kin fa in akhta'ahu hadha idan wannan na farkon ya kure wa dan adam bai same shi ba na hashahu hadha na biyan ko zai same shi wa in akhta'ahu hadha in na ukun ya kure wa dan adam bai same shi ba na hashahu hadha na hudun kuma zai same shi ina ba da fahimta rawahu al-bukhari haka imam al-bukhari ya ruwaito hadisin mala ce wa hadhihi suratuhu wannan shine suran zanen ina jin kowa yana da shi a cikin littafin sa wato kenan wannan murabba'i guda hudu mai kusurwa guda hudu ajalin dan adam kenan yana kewaye da shi an fahimta ko wannan zanan na tsakiya dan adam din kenan wanda kaga ajalin nasa na kewaye da shi wannan abin da ya fita har waje gurin dan adam kenan babu wani dan adam da ya taba mutuwa bayan wai a ce gurin sa ya cika sannan ya mutu duk yawanci lissafin mu ya wuce ajalin mu kaga kenan har ya fita wajen ajalin sa yana so ya zama kaza yana son zai kaza yana son zai kaza har ya wuce sa sannan waɗannan zanukan da ke nan wurin kuma daga tsakiya matsalolin rayuwa da ke tasowa kenan wanda babu wanda ya sai kauce musu in wannan bata same ka ba wacce za ta same ka in ka wayi gari baka cikin matalauta wanda suke fama da rashin kuɗi a aljihunsu kai kana da kuɗi a gida da banki to zaka wayi gari baka da lafiya in ka wayi gari da koshin lafiya to kuma kila ka wayi gari baka da kokobo haka matsala take in ka rasa ka in ka samu kaza zaka iya rasa kaza in kuma kaza ya kubuce maka kaza na iya samun ka haka rayuwa take kuma babu yanda za a yi ka iya gamawa da ita gaba ɗaya ba zai yiwu ba a ce ga wani mutum wanda baya da matsala babu ita babu shi sai dai kawai wani yana da saukin matsala wani yana da yawan matsaloli da yawa amma babu mutum wanda baya da matsala amma ban sani ba a cikin ku ko wani baya da matsala <laughs> da haka ashe matsala ba ita ce matsala ba yadda za ka yi ta'amuli da matsala shine matsala yadda za ka mu'amalance ta yadda za ka gudanar da rayuwarka da ita shine matsala akwai wanda sai matsala ta taso ta hana shi barci ta hana shi ci ta hana shi sha akwai wanda matsaloli za su taso amma ba za su hana shi barci ba ba za su hana shi ci ba ba za su hana shi sha ba bai dauke su ya sa sun dame shi ba yana kokarin ya mantar da kanshi su yawan matsalolin ko da suna da yawa yana kokarin ya tunano waɗansu ababai da za su zanto sun ɗauke masa kewa an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال daga abu hurairah Allah ta kare da a gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace badiru a'mali sab'an ku gaggawar yin ku riga waɗansu guda bakwai ku riga su zuwa bil a'mali ta hanyar yin ayyuka na gari rigaye su zuwa kafin su zo kowa ya yi ƙoƙarin yin ayyuka na gari Shi ne shine rubil a a'mali Saba'an. ma'ana ababen nan guda bakwai suna rigen su zo maka kai kuma kana son ka riga su kai aikin alkhairi kafin su zo ku yi geniya kai da su abinda manzo Allah ke nufi kenan cikin hadisi dan ya fito da su fili sai ce hal tantaziruna illa faqaran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa sharru ghaibun yuntazar aw as-sa'a wa sa'atu adha wa amar rawahu tirmidhi waɗannan sune ababai guda bakwai din manzo Allah ce hal tantaziruna yawa ko abin da kuke jira ne illa faqaran munsiyan in ba talauci mai mantar da mutum abin da ya sani ba ma'ana in kana cikin wadata ma talauci na izuwa irin talaucin da zai mantar da kai wani abin da da ka san shi saboda kowa ya shagala bi kuti yaumi ya zai ya rayu in ya karya kumallo ya zai ya samu na rana in ya samu na rana ya zai ya samu na dare to Allah ya tsare mu ɗaya kenan auginan mutugiyan ko wadata mai sanya dan adam dagawa da ƙetare iyaka kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istagla aw maradan mufsidan ko cuta da zalta ta lalata gangan jikinka ta kwance kuzari a tattare da kai ya zanto baka da kuzari baka da katabus ga ka da mutum da jiki amma wato anifin ya zama shirin ba inuwa kenan rashin lafiyar da ta riga ta ɗaiɗai talakar jikin jikinka kenan au haraman mufannidan ko tsufa wanda zai rushe kyakkyawar ra'ayin da kake da shi ya mayar da kai mai tunani irin na yara kanana domin mufannit shine wanda haifar da wato raunin ra'ayi raunin tunani a akwai tsufan da ke sa dan adam ya zanto mai raunin ra'ayi mai raunin tunani ya zanto tunaninsa ya koma irin na yara kanana aw mautan mujizan ko muto da take zuwa a gaggauce kaji an ce wani ya ce ba yanzu yanzu ba raba da shi ba ba je ya kwanta bacci da dare ba nan ba muka raba dare muna hira da shi mutuwa mai gaggawa zuwa kenan wanda bata bayar da wani notice ba dai idan mutuwa ta fara aiko da jakadunta shine na rashin lafiya da mutum zai kwanta tun yana iya fita har ya kasa fita tun yana magana har ya daina to ai bata zo da gaggawa ba ta bayar da notice mai hankali dai yana daukar matakai da suka dace amma wanda kawai yanzu yanzu nan zai kwanta yanzu zai tashi babu rai kaga shine a motar zan ki aw dajjal ko kuma dujal fa sharru za'ibun yuntazar mafi sharrin wanda baya nan da ake jira kenan shine dujal Awi sa'a ko kuma tsayuwar kiyama wasa'atu adaha wa amar ita ko kiyama ita ce mafi girman musiba sannan ita ta komai ɗata ta zuciya ta sanya zuciya cikin ɗaci to waɗannan su ne ababen da manzo Allah yake nufin an riga su kafin su zo a yi maza a yi aiki na gari dan suna tafa ne talauci yana tafe, in talauci baya tafe wadata mai rudar da mutum ta sa mutum wato ainihin ya dagawa tana tafe, sannan kuma rashin lafiya tana tafe. sannan tsufa na tafi sannan mutuwa na tafi sannan kuma dujal zai zo nan gaba dan zuwan sa ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama sannan kuma kiyama za ta tsaya ashe kafin waɗannan ababai su zo sai mutum ya riga su wajen yin aiki na alkhairi wato wannan na nuna mutum ya rinka tunai dangane da waɗannan ababai wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi waɗansu daga cikin malaman hadisi sun sahihanta shi amma a gaskiya hadisin da'ifi ne idan an bi riwayarsa da a cikin marwayatansa akwai rawi wanda yake majhul wanda yake jahalatul rawi tujibu da'af al-hadith abinda da ke wajabta raunin hadisi in dai a cikin marwaita hadisin akwai rawi wanda yake majhul to amma ɗaiɗaikun ma'anoni da suka zo a cikin hadisin wannan kan da yawansu suna da abin da yake gaskata su cikin waɗansu ayoyi na daban na farko dai talauci mai mantar da mutum wannan waki idan mutum ya kalli rayuwa zai ga wanda talauci ya mantar da shi wani abu amma waɗannan ba su da yawa cikin mutane mun ne mai imani da tsoron Allah da takawa talauci baya mantar da shi abin da ya kamata ya sani a da wannan bai shafi kowa da kowa ba ya shafi waɗansu na cikin mutane na biyu ginan mutughiyan wadata wannan kan da nasan alqur'ani kalla innal insana la yataqa ar ra'ahu stagna sai mutumin da yafi karfin zuciyarsa ne za ka ga gashi yana da wadata amma baya da dagawa baya da jijji da kai baya da hura hanci aw maradan mufsidan rashin lafiyar da ke lalata lakar jiki wannan kam abu da ake iya gani a yau da gobe aw haraman mufannidan tsufa wanda zai rikitar da mutum ya zanto baya da kyakkyawan ra'ayi ko kyakkyawan tunani aw mautan mujhizan duk waɗannan ababai ne da waki yana yana gaskata su ana ganin su a sarari aw dajjal fa sharru ghaibun yuntazar ila akhirih wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aksiru zikra hadhihi lazzati ku yawaita tuna mai yanke dukkan jin daɗi mai yanke dukkan jin daɗi ya anil maut yana nufin wato mutuwa wato ku rinka yawan tuna mutuwa don saboda yawan tuna mutuwa zai sa mutum ya rinka gyara aikinsa kuma zai sa mutum yau din shi tafi jiya kyau kuma in yana tuna mutuwa za ka ga gobe ɗinsa kuma tafi yau kyau wato ba wai kasawar dan adam bane yi laifi amma kasawa ne na dan adam ya kasance ya ki tuba daga laifi ba wai kasawarsa bane yi zunubi amma kasawar dan adam ne yi istimrariya akan zunubi yau da gobe yau da gobe yau da gobe kullun yana yi baya da na sani baya tuba bayi na gari ba haka ba bayi na gari Allah ya siffanta su da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato idan sun aikata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai suna da ubangiji sai ka sun yi nadama sai su nemi gafaran ubangiji dan sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko maza Allah ta aksiru zikra hadimin lazzat ku rinka yawan tuna an bad ku rinka yawan tuna mai yanke jin daɗi haka wannan hadisi Imam Nawawi ya kawo shi anan yake rawahu Tirmidhi wa qala hadithu hasan eh hadisi ne hasan ko shakka babu hadisi ne hasan an gane ko ma'ana dai ya inganta ma'ana ana iya kafa hujja da shi a wata riwaya wanda babu ita a nan gurin manzo Allah sai ce fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikrin min al-aid illa wasahu Allahu alayhi ba wanda zai tuna mutuwa in yana cikin kuncin rayuwa ce sai Allah ya fada da rayuwar ta ma'ana idan yana ganin kunci ya masa kunci sai kuma ya za a mutu sai ga cewa to in ma abin yana da yawa ya zan yi da shi dan da sai abin da ya zama dan kadan a wajen sa yayi ya fada da saboda tunanin mutuwa wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alai ba yanda za a yi mutum ya tuna mutuwa kuma in yana cikin wadata ba sai sai tuna mutuwan nan ya takaita wadata ta shi sai ga ba komai bane ba wannan abin da na mallaka duk yawan sa dan kila zan mutu in bar shi wato kenan wannan ziyada da take cikin wannan riwaya tana ƙara nuna muhimmancin tuna mutuwa din akai-akai وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم idza zahaba thuluthul layli qama fa qala ya ayyuhan nas uzkurullaha ubay bin ka'ab yake manzo Allah ya kasance idan ɗaya bisa ukun dare ya shuɗe qama yakan tashi fa yace ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullah ku tuna Allah ja'at radifa babbar tsawa ta zo busa ta farko kenan da za a yi a cikin kaho wanda kowa zai mutu har radifa mai bin baya ta biyo mata ita ce busa ta biyu da za a yi wadda kowa zai tashi ja al-mautu bima fihi mutuwa da abin da ke cikin mutuwa din fa na sakamako a cikin kabari sawa'un ni'ima ko azaba su ma sun riga sun hallara ja al-mautu bima fihi mutuwa da abin da ke cikin ta ta riga ta zo sun riga sun hallara manzo Allah na faɗin wannan dangane da abin da bai riga ya zo ba zai zo din nan gaba amma dan nuna tabbacin aukuwarsa cewa ba makawa za a yi busa farko wadda kowa zai mutu ba makawa za a yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi an gane ko ba makawa mutuwa na tafe abin da ke biyo bayan ta na sakamako na rayuwa a cikin kabari shi ma na tafe qultu ya rasulullah sai na ce da shi ya manzo Allah inni uqsiru salata alayka ni kam ina yawaita maka salati fa kam aj'alu laka min salati wani adadi ya kamata in sa maka na rabo na salati na Kala sai manzo Allah ce da shi ma shi ita abinda ka so ka kultu sai na ce da shi ar-rubu'a in sa maka ɗaya bisa hudu Kala ma shi ita manzo Allah ce abinda ka so fa in zitta fa huwa khairul lak in ka kara akan hakan to ai alkhairi ne gare ka qultu fa nisfa in sa maka rabi Kala sai manzo Allah ce ma shi ita abinda ka so fa in zitta fa huwa khairul lak in zaka kara fa alkhairi ne gare ka qultu fa thuluthaini in sa maka bi bisa uku kala sai yace ma shi ita abinda ka so fa in zitta fa huwa khairul lak amma idan ka kara ai alkhairi ne gare ka qultu sai nace da shi aj'alu laka salati kullaha shin in sanya maka salati na gaba ɗaya gare ka wato kar in ce zan baka rabi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku kala sai manzo Allah ce idan tukfa hammaka wa yukfara laka zambaka idan ko har ka samu daman yin haka din to kenan za a ishe maka dukan wata damuwarka Allah zai ishe maka damuwar ba za ta dame ka ba sannan za a gafarta zunubanka wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi ya rawaito shi sai dai shi ma hadisi na bari bincike ya nuna hadisi na bari an gane ko a takaice dai hadisan da suke cikin wannan babi waɗanda suke sahihai na farko hadisin abdullahi dan umar kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabilin na biyu hadisin nasa da shi dan umar ma haqqu mar'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabisu laylatayn dan kam shi wancan na farko riwayan bukhari wannan riwayan bukhari da muslim sannan kuma hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yake yanda manzo Allah ya zana wato wannan zane guda hudu ya yi bayanin dan adam da ajalinsa da kaza da kaza shi ma imamu bukhari ya roto hadisi ne wanda yake sahihi daga nan gurin sai hadisin Abu Huraira na asiru zikra hadimin lazzat wanda Imam zai zai roto shi ma hadisi ne sahihi da haka waɗannan dukkanin su sahihai ne amma hadisin Abu Huraira badiru bil a'mal sab'an da'ifi ne wannan hadisi na Ubay ibn Ka'ab na karfi shi ma da'ifi ne sai dai kasancewar an ce hadisi da'ifi ana nufin jerin kalmomin da suke ciki a haka a ce manzon Allah ya faɗa to hanyar da aka bi aka tabbatar da haka din ba ta zama ta cika sharaɗin karɓuwa ba a wajen malaman hadisi amma ta iya yi wa wani ɓangarori na cikin hadisin suna da abin da ke musu shaida cikin waɗansu ayoyin ko hadisai sahihai idan an samu wani ɓangare wata aya ta gaskata shi ko wani hadisi sahihi ya gaskata wannan ɓangaren, sai a kafa hujja da ita wancan ayar da shi wancan hadisin sahihin a daidai iyakar wannan ɓangaren da hadisin ya gaskata ko ayar ta gaskata ina fata an fahimta ta iya wa ka ganshi gaba daya zai iya gaskatuwa karkashin waɗansu ayoyi daban-daban to kowace magana sai ka jingina ta zuwa ga ayar ko wani hadisi ta iya wa wani bangare ya samu shaida cikin hadisi ko wata aya to sai ka jingina wannan bangaren zuwa ga hadisi ko aya bangaren da bai samu shaida ba daga aya ko wani sahihin hadisi sai ka kyale shi ba za ka yi ibada da shi ba a matsayin addini ina fatan mun fahimta babu istihbab ziyarat al-qubur lirrijali wa ma yaquluhu az-za'ir babin da yake magana dangane da mustahabbancin ziyartar kaburbura lirrijali ga mazaje wa ma yaquluhu za'ir da abin da shi maziyarci idan ya je kabari zai faɗa idan ya je makabarta zai faɗa an buraida radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ziyarati kuburi fazuruha An karbo hadisi daga buraida yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur da na hane ku dangane da ziyartar kaburbura fazuruha amma yanzu ku cigaba da ziyartar ma'ana da a farkon musulunci manzo Allah yace a daina zuwa ziyartar kabari daga baya sai ba da izini ce fazuruha ku ziyarci makabarta wato wannan hadisin na nuna yanzu mustahabbi ne ziyartar makabarta ko mustahabbi ko wajibi tunda manzo Allah ce fazuruha lafazin zuruha fi'li amr ne wanda al'amru yaqtadi al-wujub illa idza sarafahu sarif fa uh, yaqtadi al-istihbab umarni na Allah ko da sa akan dauke shi a matsayin wajibi sai fa in wata dangantakar zance ta karkatar da shi daga wajibi to sai mai da shi zuwa game mustahabban wannan hadisi rawahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت أو رواية to ni a wurina babu wannan wata riwayatin da wa fi riwayatin a wata riwaya ya ce faman arada an yazura al-qubur falyazur wanda ya so ya ziyarci kabarbura to ya je ya kai ziyararsa fa innaha tuzakkiruhu bil akhirah domin ita ziyartar kabarbura din na tunatar da shi lahirarsa wato kenan da na hana ku ziyartar makabarta amma a yanzu duk wanda yake son ya je ziyara din to ya je domin ziyartar makabarta din na tunawa mutum lahirarsa wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullama kana laylataha min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم an karɓi wannan hadisi daga umma na Aisha Allah ta kare da gare ta tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kullama kana lailata manzo Allah ya kasance a duk lokacin da daren Aisha ya zo wato a kwana ranan da daren ne a ranan manzo Allah na dakin ta min rasulullah yakhruju min asirin al-layl manzo Allah yakan fita a karshen dare wato can wajen ɗaya bisa ukun dare kenan ila albaqiya zai fita zuwa makabartan da ake kira albaqiya fa yaqulu sai kaji yana cewa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aminci ya tabbata a gare ku ya gida na mutanen da suke mummunai wa atakum ma tu'adun wato abinda ake muku alkawalinsa ya riga ya zo muku gadan mu'ajjalun wato an jinkirta muku shi zuwa gobe kiyama sakamako an muku jinkirin sa zuwa gobe kiyama wa inna insha Allahu bikum la'iqun kuma mu din ma in Allah da muna biye da اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد يا أبنجي كي غفر جماعة أبوتا بقيع الغرقد وتولنا مقبتا دا كتلا تدولنا wato fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ziyarci makabarta wannan kaga sunna ce fi'iliya a can a hadisin baya da kun kuntu nahaitukum an ziyarati kuburi fazuruha sunna ce kauliya can a magance nan kuma a aikace wanda wannan ke nuna karfafuwar ziyartar makabarta karfafuwar mustahabbancin ziyartar makabarta mustahabi ne istihbaban mu'akkadan mustahabin da yake da karfi tunda manzo Allah bayan ya ce ayi kuma yayi da karfi shi ba shi ya faɗi wannan da kansa ba waɗansu ne suka faɗi wannan kawai dan ya zo daga baya kenan kuma sai a ce shi ba za a roƙa masa gafara ba ina ga wannan yiwa Allah shi shigi ne a ce ga wani bawa da ya fi ƙarfin a roƙa masa gafara ga wani bawa manzan Allah fa ya sunnanta mana idan mun yi kiran sallah mu roƙa masa wasila ba da tabbas in Allah ya bashi wasila yana da tabbas amma ce ku roƙa mun wasila a bayan kowane kiran sallah ku roƙa mun wasila za mu ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila za mu roƙa manzan Allah wannan kenan sai a ce ga wani wali ko wani shehi shi fi karfin a roƙa masa shi mai bayarwa ne to kaga wannan shine shishigi kuma shine duhun kai game da addini da mutanen mu ke ciki wanda ke nuna wajabcin sai mun tashi tsaye haikan wajen yada da'awa ta sunna wanda za ta wayar da kan mutane kuma ba haka kawai a arha za mu yada sunna mu samu lada ba sai mun sha wahala a ciki sai mun yi sadaukarwa sai mun yi sacrifice sai mun sadaukar da lokacin mu sai mun sadaukar da rayuwar mu sai mun sadaukar da dukiyar mu sai mun sadaukar in muna son mutane su fahimci sunnar manzon Allah tunda aka dade ana dora su akan bid'a to kana bukatan irin wannan dadewar kafin ka dora su akan me sunna ko abin da yake kasa haka da kada amma babu yanda za a haka mutane su fahimci suna arha ba tare da mutane sun yi kwazo sun yi himma sun yi aiki ba dole sai mun yi wannan sannan babu yanda za a yi mu ce tun da dade ana bid'a sai a yi mata kara dan a zauna lafiya fitina ne an dade ana baka ce kar a yi A'a, a wannan kuma kai ne baka fahimci menene fitina ba yin shiru din shine fitina eh zaman lafiyar shine a fada amma wallahi tallahi yin shiru ana sabawa Allah ana bid'a ana shirka to wannan ita ce gagarumar fitina da haka ya kamata mu fahimci wannan illa iyaka kowane mutum gwargwadon iliminsa gwargwadon tasirinsa gwargwadon amodin maganarsa idan yayi kai wata nesa kai wata kusa gwargwadon nauyin da zai hau kansa sannan gwargwadon damar da yake da ita idan wani zai tara mutane 20 30 yayi magana kai zaka iya tara mutum ɗaya biyu kai musu magana cikin abokananka makwabtanka wajibi ne kai wannan ɗaya biyu din ba wanda zai ce sai ka tara mutum 30 idan wani zai iya tara mutum dubu dubu ɗaya da ɗari biyar ya musu magana kai kuma kana iya tara mutum goma ko mutum bakwai kai musu magana wajibi ne ka tara wannan goma kai musu magana yadda wancan ya zama wajibin sa yawa dubu dubu ɗaya ɗari biyar lokaci guda tun da Allah ya karkato zukatansu su saurare shi to ya zama amana ya faɗa musu gaskiya ko ba daɗi ko ba sa so ko ba sa son su ji to kai ma ya zama wajibi akan ka da biyar biyu uku za su saurare ka ka faɗa musu dan wancan ya sauke nauyinsa ba ya nuna kai ka sauke nauyinka shi ya sauke nashi har wajen Allah ya riga ya isar kai kuma za a tambaye ka dan me baka isar da naka ba wajen makwabtanka wajen ƴan uwanka wajen danginka wajen dangin mahaifiya dangin uba dan me ba za ka karfin hali ka faɗa musu sunnar manzon Allah ba me ya kashe jin tsoro me zai same ka dan ka yada suna me ya samu waɗanda suka yada to shi kenan kai sai ka zama matsoraci ba za ka yada suna ba to kuma idan kana jin tsoron abokananka to waye kuma zai wa za ka yi wa kurjini a duniya aboki kuma sai ka ji tsoron sa aboki akwai abu mai arahama irin aboki yau idan ka canja fa gobe sai ka samu wani sabo to sai me kuma to kuma shi kenan <laughs> a ji tsoron mahaifi tun da shi ba a canjawa guda ɗaya ne ko ba haka ba amma aboki in kullum kana son goma sababbi ba sai kai ba musamman kana rayu a ƙasa irin Najeriya mai population da yawa ba a da kake ko Burkina Faso ba wanda su yan kaɗan ne a Najeriya kuma a Najeriya ma a Kano mutane miliyan goma sha ya kuma wannan abokai sai su yi wahala yi to saboda haka aiki na kanku kar ku taba dauka cewa wai dan an yi karatu a nan Ungo Growth an yi a Beirut Road an yi a Bayero University an yi a Eh, gadan kan ya yi a majalisar sahaba a dukkan masallatan ahlus sunna da malaman sunna ke yi wallahi karka dauka ya sauke muku naku wallahi bai sauke muku naku kowa cikin ku yana da dangi yana da yan uwa ya sai kasar ya je ya sa musu suji ya sai kasar ya raba musu kyauta ya ja su da hira a tattauna a yi musu in ya ga za a yi fada ya bada hakuri baya hana bayan kwana bakwai sake tado da maganar wata rana me <laughs> Mm. cikin waɗannan duk wanda ka ɗauka kai cikin hadisi ta yi ka fahimta ko sannan kaddara ka je ka ce assalamu alaikum ahlal diyar sai ka ce allahumma ghafir lahum allahumma arhamhum allahumma ghafir lahum kai tafiyar ka kan roƙa musu gafara yayi amma bin nassin da manzon Allah ya faɗa ai yafi komai falalaka eh daga kana lakum fi rasulullahi wasu waswatun hasana saboda za ga magana sai ta takaitacciya amma tana cikakkiyar ma'ana duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah haka ke tunda an bashi abin da ake kira jawami'ul kalim da haka kenan ashe ahlus sunna suna hana ziyartar makabarta ba su hanawa abin da suka hana ita ce ziyara ta bid'a ko ziyara ta shirka amma ziyara da za a yi ta akan doran sunna wannan za a yi kuma yadda na faɗa muku ga hikimomi guda uku hikima ta farko tuna lahira hikima ta biyu ko me wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima ta uku kuma yi musu addu'a to lokacin da kai musu addu'a din nan kaga ihsani ne kai musu wato ya fi ka ɗauki kuɗi ka ba su don a wannan lokacin kuɗi ba su da amfani a wajensu don gafara da zaka da zaka roƙa mutum in ya sami ta ai tafi komai to kaga ihsani kai sai a baka ladan kai ihsani a baka ladan ka yi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka ci ribar hakan ya tuna maka lahira dan ka kyautata aiki inda baka kyautata shi ko ka haɓaka shi ka ƙara shi inda kana sakaci a cikin ayyukan alkhairi kaga ashe abu ne mai falala da rantar makabarta abu ne mai matukar falala babu karahiyyati tamannil maut eh mata ya halatta su je amma su su yawaita kullun kullun shine bai halatta ba Don manzo Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kabari cikin mata amma su je sau ɗaya a shekara su je sau ɗaya bayan wata uku ya halatta su je amma ba ta aka su je kullum ko duk sati yadda kai namiji ka iya zuwa duk sati ko duk wata ba in ta je sau ɗaya a shekara ya wadatar ko sau biyu a shekara ya wadatar amma kai kowane sati in za ka je ko kowane wata in za ka je ya halatta babu karahiyyati tamannil maut babin da yake nuni dangane da karhancin gurin mutuwa bi sababi durrin nazala bihi a sanadiyyar wata cuta da ta sauka da dan adam wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din imam an-nawawi yace babu laifi mutum ya goraci mutuwa dan jin tsoron fitina cikin addini wato kenan idan wata cuta ta sauka akan mutum duk yadda ta yi tsanani to ba daidai bane ba mutum ya ce ya Allah karɓi rayuwata in huta ba daidai bane ba amma idan fitina ta zo ta addini ta yadda yau wannan ya karkace gobe wancan ya karkace gobe wancan ya karkace ka ji tsoron karkacewa imamun nawawi ce babu laifi ce, ya Allah karɓi ta dan kar in fitinu da wannan manufar shine ce la ba'asa to amma shi ma ba dukkan malamai suka sallama ba akan wannan din amma dai na fito mana da hoton abin dan mu gane an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yatamanna ahadukumul maut ina jin a wata riwayar la yatamanna yanna haka ne ko la yatamanna yanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tibu muttafaqun alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yatamanna yanna ahadukumul maut kar ɗaya daga cikin ku ya gorin mutuwa yace ina ma in mutu ko ya ce Allah ka kashe ni in huta domin shi ɗaya daga cikin biyu ne imma muhsinan imma dai kila ya kasance mutum ne mai ihsani mai kyakkyawan aiki fala Allahu yazdad to ai mai yiwa dogon kwana zai sa ya ƙara kyakkyawan aiki din wanda wannan ƙarin falala ne ƙarin daraja ne a cikin aljanna to kaga mutuwa ba ta da amfani a wajensa wa imma musian imma kuma mutum ne mai mummunan aiki fala Allahu yasta'atif ai mai yiwa tsawon kwana sai ya sa yasta'tib ya koma ga Allah ya tsalubu utba min Allah ya nemi yardar ubangiji ta hanyar tuba to idan aka shammace shi da mutuwa kafin ya tuba kaga ai ba ta masa amfani ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa hadha lafzul bukhari wa fi riwayatin li muslimin an abi hurairah radiyallahu anhu a wata riwaya ta muslim daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa kala manzon Allah yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada ɗaya daga cikin ku ya goraci mutuwa wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu kada yayi addu'ar mutuwa ta zo tun kafin zuwan nata innahu idza matan qata'a amaluhu ai lokacin da shi dan adam ya mutu aikin sa gaba ɗaya ya wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira ai shi mummune rayuwarsa in ta tsawaita ba abin da za ta kara masa sai alkhairi me yasa yace ba abin da za ta kara masa sai alkhairi saboda abin da aka ambata a hadisin baya in mai ihsani ne tsawon kwana yasa ya kara yawan ihsani in mai munanawa ne to kuma kila a kwanakin gobe ya tuba yau ko yayi zunubi kafin ya tuba a karɓi rayuwarsa kaga bai zama masa alkhairi ba eh hmm. wannan daban wannan daban wannan daban daban da wannan hadisin wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yatamanna la yatamanna yanna ahadukum al-maut li durrin asabahu manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace kad daya daga cikin ku ya gurin mutuwa saboda wata cuta da ta shafe shi saboda wata cuta da ta same shi rashin lafiyar da ta same shi fa in kana labudda fa'ilan in ba makawa sai yayi addu'a din sai ya roƙa din falyaqul to yace Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar za ta zama alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ka karbi rayuwata ka kashe ni in har mutuwa din za ta zama alkhairi a gare ni kaga anan ya bada zabi kaga ya sha bamban da yace kawai Allah karbi rayuwata ai bai bada zabi ba amma idan ya nemi rayuwa cewa in za ta zama alkhairi ko ya nemi mutuwa in za ta zama alkhairi kaga to wannan ya halatta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa an qais bin wa an qais bin abi hazim qal an karbo daga qais ibn abi hazim Allah shi yadda da shi yace dakhalna ala khabbab bin al-arat radiyallahu anhu na'uduhu kaisu bin abi hazim ya ce mun shiga wajen khabbab ibn al aratti dan mu duba shi bai da lafiya shine na'uduhu dan mu gaishe shi gaisuwa ko dubiya ta mara lafiya wa qad iktawa sab'a kayatin alhalin yayi sakiya hasso uku wato rashin lafiya ta sa an yi sakiya ta daya an yi ta biyu an yi ta uku hasso bakwai kai hasso bakwai sab'a kayatin hasso bakwai qala sai muka same shi sai yace inna ashaban allazina salafu abokananmu waɗanda suka riga suka shuɗe suka riga mu mutuwa mazau to sun riga sun tafi walam tanqushum dunya duniya ba ta rige su da komai ba dan kasancewa sun mutu da wuri wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turabi bayan sun mutu mu kuma mun samu abin duniyar da mun rasa ma inda za mu sa shi sai cikin ƙasa muka sa shi me yake nufi da sai cikin ƙasa muka sa shi ma'ana ya fi ƙarfin bukatar yau ya fi ƙarfin ta gobe har sai da muka je muka haƙa rami mu sa dan mu ɓoye <laughs> bayan waɗancan ko ba sa samun abin da su ci a yini an gane ko saboda su ba su da banki a wancan lokaci kenan ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا an nad'u bil maut la da'autu bihi ba dan manzon Allah ya hana mu mu roƙi mutuwa ba wallahi da na roki mutuwar in ji khabbab thumma atainahu marratan wannan magana ta koma zuwa ga Qasim ibn Abi Hazim Qasim ibn Abi Hazim yace sai muka sake zuwa wani lokaci dan mu ziyarce shi marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu sai muka tarar yana gina wata katanga ta gidansa fa qala sai yace innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu mummuni musulmi ana ba shi lada cikin duk abin da ya kashe na kuɗi sawa'un tufafi nashi ko na iyalinsa abinci nashi ko na iyalinsa ko na iyayensa a tufafi nashi ko na iyalinsa ko na iyayensa ana ba shi lada balantana na jihadi balantana gina masallaci ko makaranta illa fi shay'in yaj'alhu fi hadha turab sai fa cikin abin da yasa a cikin wannan kasar to wannan ba za a ba shi lada ba wato gini kenan abin da ya gina na katanga ko na fulotai ko na gidaje to wannan babu wata lada akai amma ban da wannan duk inda ya kashe kudinsa zai samu lada A'a, ba wannan muke magana ba na fi son mu fahimci hadisin kafin zuciyar mu ta tafi nesa da inda hadisin yake ko nesa da babin da aka kawo shi hadisin an kawo shi a babin da yake nuna kar a yi gurin mutuwa sauran bayanai da ke cikin hadisin duk ƙarin bayani ne ya nuna ce manzan Allah ya hana su su yi me sai gurin mutuwa su gurin su mutuwa manzan Allah ya hana su tun da ce na hana wannan nuna hani ne daga manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin da suka je sai suka samu yana gina katanga da suka samu yana gina katanga sai ce innal muslima la yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu mamma ne za a bashi lada cikin duk abin da ya kashe illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turaf sai fa abin da ya sa na dokiya wajen wannan ginin na katanga to anan sai malamai suka ce abin da yake nufi gina abin da ya wuce bukata in mutum zai gini na abin da ya wuce bukata to wannan babu lada a ciki amma gini na bukata wannan wato gwargwadon bukatar kenan kaga gini na bukata shine kai gida da ɗakuna adadin bukatar ka adadin yawan iyalinka to kaga wannan gini na bukata kenan sannan kayi shi tsaka tsakiya bai zama mai arahawan war ba sannan kuma baka yi na alfahari da fariya na nuna wasa'a ba to kaga wannan gini na bukata kenan amma lokacin da kai adadin ɗakunan sun fi karfin na yawan iyalinka kaga kenan waɗansu ɗakunan sun zama shirme kenan aljanu suna kwana a ciki to kaga wannan ya wuce na bukata saboda haka babu lada akan wannan lokacin da kai kera gidan da ya fi karfin na bukata ya shiga na alfahari to kaga wannan shi ma wato ainihin ya zama abinda babu lada kenan a ciki gini na bukata idan muku manta ba kwanaki na yi wannan maganar kafin mu zo kan wannan hadisi a cikin wani karatu na ta jaddada gini ba lada gini ba lada gini ba lada saboda yawanci ginin da muke yanzu galibi ba na bukata bane ba yana wuce na bukata ah to da zaka ga gini bayan an gama gini ana cewa labule da za a sa ana maganar miliyan kaza labule dan girman Allah labule kan idan mutum zai sai labule na fi sabilillahi ba na alfahari ba kuma sai a maganar miliyoyi duk inda kaga ana maganar miliyoyi kuma an ya wuce labule kuma an shiga wani abu daban to kaga ya zama alfahari din kenan to wannan kuma zai iya shiga ma cikin haramun tunda Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin amma mutumin da zai gina gida na bukata ba haramun bane ba ya gina gida ya rufe asirin iyalinsa suna zaune a ciki ba tare da sun tagayyara ba ba tare da sun wulakanta ba manzo Allah ya gina gida ya shiga ciki inda ya zaune da iyalinsa dan ba haka kawai ya zo ya ce rumfa za a yi ba ko bukka gida aka yi to kaga nan gurin a ce babu lada idan kai gida dan iyalinka amma duk abin da ya wuce bukatar iyali shi ake nufi abin da ya wuce bukatar iyali ya wuce daidai bukatar ka ya shiga alfahari to wannan shi ake nufi wannan danka ka nemi kuɗi kenan kai shi amma ba magana sai ta neman lada ba ya halatta mutum ya samu kuɗi sai ya gina ɗakin ya gina gidan baki ya guest house ya hotel ko guest house wanda za a biya baki su zo su biya kuma ya sanya ka'ida kar a sauke mutumin da ya zo da mace sai bayan an tabbatar matarsa ce shikenan ya halatta idan yi haka wato ya fito da wata hanya ta neman kuɗi wadda kuma za a yaƙi fasadi da ita gwargwadon hali wannan gurgurdan kyakkyawan niyyarsa gurgurdan ladan da zai samu a wajen ubangiji amma dai hanyar ce ta neman kuɗi kuma halattacciya kuma yana da kyau a ce musulmi su yi ta ina ba ta an fahimta to kaga anan sai ya sanya waɗansu ka'idoji wanda duk lokacin da mutum ya zo da iyalansa an tabbatar matarsa ce shikenan wanda kuma ake da tuhuma ake da zargi a ce a babu ɗaki ku tafi wani waje a ya tsaye ba zai ciniki ba jami'a idan ka haka ka rusa manufar yanzu kai ba za ka gina ba kenan tunda ce ba zai ciniki ba a ba haka ba ne ba ya kama a'a ba haka bane ba ba haka bane ba a jarraba a gani a jarraba a gani ka tana fa waɗansu gidan abinci kawai za su sa musu suna halal kaga mutane suna rashin a to halal kawai yasa gidan abinci halal kaga mutane suna dudu saboda wannan dan kanshi kanshin musuluncin da aka ji sai kaga an tafi da yawa ai ba a taro a zama daya da yawa mutane larura take sa su sauka a hotel babu yadda suka iya sannan kuma wani lokacin idan mutum zai wannan gidan karshen ta kuma sai ya yi shi bai kai matakin da ya kamata ba yayi shi ya zama ƙasa da yawa darajarsa to kaga wannan shi ma ba zai samu customers wanda za su iya rike kira amma idan mutum ya kera shi ya ankilta shi kuma ya dakunan daraja daraja wanda ke son daki na mala'ucin na sama gashi wanda ke son na tsaka tsakiya gashi wanda ke son falan daidai wanda ke da ko talabijin babu shi ma gashi wannan shikenan idan aka jarraba da jarrabawa jirgin sama ya tashi amma rashin jarrabawa kan ba da daɗi amma na san cewa akwai waɗansu abin nan waɗansu hotel da aka yi da aka samu su wannan sunan halal kawai aka sa sai gashi mutane suna aka yi na ga irin wannan Abuja na taba kwana a guda ɗaya daga ciki har yake ca duk ranar da naje Abuja can zan sauka abin ya bada sha'awa babu matan banza iyakacin ganin ido na ban gani ba a Kaduna kuma na ga irin wannan to amma yadda za ka yi ne kawai dai kai ai za ka bi matakai irin naka na dan adam ba ta aka yi ka bi kwakwab ka bi kwakwab ba amma za ka sanya ka'idojin da za su rage fasadi za su rage barna duk wanda ya bayyana karar wannan ba matarsa bace kawai ka ce ba za ka shi ba dan manzo Allah sai la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya tsinewa wanda ya bayar da mafaka ga mabarnaci mazanaci kamar mabarnaci ne ka bashi mafaka to la'antar manzo Allah ta hau kanka kenan wannan hadisin nake jin tsoro ba zan baka wannan wajen ba ko bai halatta ma ka sadu da itin da matarka bace ba kai masa wa'azi yaji kare ji wannan wani abu ne na daban wato wani lokacin tsoron mu na da tasiri wajen kasa yada addinin mu wani malamin mu yana ba mu labari a Madina na taba baka wannan labarin a wani lokaci da wuce a baya sun je wata kasa ta turai dan ya dan ya sai lokacin sallah yayi a daidai wani filin jirgin sama na ɗaya daga cikin kasashen turai ga lokacin sallah yayi ga shi sun riga sun karɓi bodin pass su lokacin tashi bai ba sai nan da minti arba'in ko hamsin yace yana son su yi sallah suna jin tsoron ma idan ma za su yi sallar ma wani kallo za a yi musu yace kawai sai ɗaya daga cikin su tunda su uku ne yace ai sai mai sallar mu yace to mu dan boye daga can baya mu je yace a'a yo ai sunna ne ma mu kira sallah kaga an samu dan da gefe yace sunna ne ma mu kira sallah yace shi wallahi babu wani boyewa da zai yi zai kira sallah illa iyaka idan an zo an zagaye shi ya bayanin addinin sa ne wannan shine kawai kawai sai ya karkace kawai kama kiran sallah Allah gaba ɗaya ya faɗa aka tsit aka wawayo ana kallon shi aka taho ana ta bubbuga waya yan sanda suka taho wanda ya zo aka zagaye shi dai ana so bari a ta ina za a fito masa da ya gama kiran sallah da ya gama babban sandan yayi banza da duk ƙananan kurtun ya kira babban yan sandan ya masa bayani ya ce mu a musulunci wannan ne kiran sallah idan lokacin ibada ya a kira dan wani na kusa ya zo sannan kuma manzo Allah ce ko a daji ne ka kira ko ba kowa sai kai kadai ka kira domin duk wani halitta da yaji wannan kiran sallah zai bada shaida ranar tashin kiyama game da wannan abin da kai zai bada shaida a kanka yace haka manzo Allah ya faɗa amma idan mun yi disturbing din ku ku yi hakuri yanzu yanzu nan kun ga mun kusa tashi gashi karfe kaza za mu tashi saboda haka ya hakuri ba za mu ƙara ba shikenan yace kafin ma ce bashi an sai yace a ah, ku je ku yi gawan ku shikenan sai ya fara ikama da ya fara ikama abin da ya sani ya ce shi liman da ya fara sallar ya ce abin da ya sani mamu dinsa mutum biyu ne ko uku Ya ce amma wallahi da ya sallama ya wa assalamu alaikum wa assalamu alaikum sai ga wajen mutum sama da ashirin kaga akwai waɗansu duk sun boye da ba za su yi sallar ba sai lokaci ya wuce sun bace cikin taro sun bace cikin rububi kaga wannan yana daga cikin abin da yake damu mu wai sai mu ji kunyar bayyana da addinin mu wani ya bayyana da addinin mu ji kunyar bayyana da addinin mu dan me sai ga manyan jami'an gwamnati yana jin kunyar daidai da darduma sallah a gani a abin da sa daidai da ban ɗakin sa irin kayataccen nan da aka yi yana famsek ko yana abin nan ko yana wani darakta a Abuja ko yana wani minista baya iya kai butar kamun ruwa an yi masa ban ɗaki na zamani wanda ba abin kamun ruwa sai dai a kawo masa da paper kowane wata a ajiye masa ma'ana na jin kunya da ajiye butar alwala da darduma sallah wanda zai sallan walaha a ofis ɗinsa ya kirawo albarka da ɗan qur'anin da zai karanta kafin ya karanta fefa don ya kori aljanun da ke ciki ya gayyaci mala'iku su zo ofis ɗin. duk ba zai wannan ba yana ganin kauyanci ne sai da a tara masa newspapers babu iyaka da bangat da guardian duk waɗannan da Allah ga wal asri innal insana lafi khusr ga kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un amma wani bangad wani trabun wani concord wani waye kawai da a zo a cika ma office babu gera babu dalili da hayaniya Allah ganar da mu ina ga sai mu takaita haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe mana assalamu alaikum Allah da cewa suna zaune gida ɗaya shi da yayansa kuma wurin aikinsu ɗaya to amma yayan nashi ya fi shi samu matakin albashinsa bai kai na yayansa ba to amma ya zanto shi yayan nasa yana da alaka da wata mace ba ta hanyar aure ba kusan duk abin da yake ɗauka na albashinsa yana hidimarsa da shi da waccan matar shi kuma kanin shi ke kula da nasa iyalan da kuma iyalan yayansa ta hanyar karamin albashinsa ya kuma yi masa nasiha ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ma ya je ya same su da matar ya yi musu wa'azin cewa da masu tsaya suna wannan rayuwar har gara in ma aurenta zai yi to ta je ta yi istibara iya aure ta amma yayan shi ya ki sauraransa sa karshe ma zazzagin sa yake abin da ke cewa shi yanzu nauyin ya masa yawa ba zai iya rike gida biyu ba shi kaɗai. sannan kuma yana jin tsoron idan yana zaune da su bai ba su ba kare shiga cikin hadisi da manzon Allah ke nuna dukkan mutumin da ya kwana a koshe makwabcinsa yana jin yunwa to Allah zai sakamako zai hau kansa wannan dai shine abin da yake tambaya kamar yana neman mafita daga wannan mafita daga nan gurin shine mataki na karshe za ka yi inda ka yi masa magana kai da shi yanzu ka yi kokarin yi masa magana kai da waɗansu da za su zama shaida musamman cikin ku na kusa idan kuna da dangi na kusa idan akwai mahaifinku da rai to a gabansa ko mahaifan naku ya kamata ka jaddada maganar ka faɗi cewa to kai ba za ka iya gudanar da gidaje guda biyu ba samun ka bai kai haka ba da haka za ka tashi ka bar masa gida tunda yanzu shi dukiyarsa gaba ɗaya da zai samu yana kashewa ne wajen wata matar banza wannan kan Allah bai dora maka wannan nauyin ba dan kila wannan ne ma ya ƙara bashi damar ya ci gaba da yin wancan din in ya san cewa ba wanda zai kula da iyalin ai ba zai je wannan shashancin ba ko da ya rabu da iyalin ko ya san me zai kuma da haka a nan gurin Allah bai dora maka nauyin ka ci gaba da rike matar mutum bayan yana da hali ba ko ka ci gaba da rike iyalansa halin yana da hali ba Allah bai dora maka wannan nauyin ba amma kamar yadda na faɗa in har zaka bar gidan to kamata ya ka kafa shaidu cikin waɗanda suke dangi mafi kusa amfanin dangi mafi kusa shine ya zanto cewa kowa ya san ga dalilin da ya sa kuka rabu kuma shi zai ji kunya daga baya idan an ga iyalinsa a tagayyare an za a ce to ai dan uwansa ma dama saboda wannan sa ya tafi dai idan ka faɗa dai waɗansu na nesa kila ga cewa kai masa fallasa ko tonan asiri idan babu dangi mafiya kusanci abokanai mafiya kusanci waɗanda suke nashi shi waɗanda ka san mutanen kirki ne za su iya fahimtar magana ka sa su a ciki ku yi maganar ga ka ga su a gaban su ka ce saboda haka ma kai ka bada notice daga nan zuwa wata mai zuwa in har bai daina wannan abin da yake ba bai ci gaba da kula da gidansa ba kai ba za ka ci gaba da dan abin ya fi karfin ka ba za ka iya ba za ka tashi ka bar masa gida na ga idan kai haka wannan zai taimaka kila sai ga ya dawo ya bi daidai ko ko ko nasu ne shi dai tunda ya ce shi zai iya tashi ya bar gidan ai yanzu kai ba kai ne mai wannan tambayar ba a to shi yana magana zai iya tashi yanzu yana magana ya halatta ya tashi ko bai halatta ba me ke hana mutum cin gado na faɗa wannan a cikin karatu a kwanakin baya ko waɗansu 'yan lokuta kaɗan a baya abin da ke hana mutum cin gado shine idan an samu bambancin addini kamar mahaifinsa kafiri ne shi yana musulmi ko mahaifin musulmi ne ɗansa kafiri ba zai ci gadonsa ba sannan dalili na biyu idan shi wanda zai ci gado ya kashe wanda zai gada don ya ci gadonsa to wannan ba za a ba shi gado ba sannan dalili na uku shine na bauta idan ɗa ya zanto yana karkashin bauta ba zai ci gadon ubansa ba idan uba ya zanto yana karkashin bauta ba zai ci gadon ɗansa ba wannan ne dalilin da ke hana gado cikin ka'idar musulunci waɗannan su ne tambayoyi wanda neman addu'a ne na'am alaikum salam ana da idan mutum ka biyo shi bashi kuma yana kama daidai kama lokacin dubu dubu har dubu ashirin

rubutu din ya wadatar amma dukkan bashi na wani abu mai kwari wanda ke ya wuce al'ada ta yau da gobe wani dubu ɗaya ta shiga ɗari biyar ya shiga ɗari bakwai ya shiga to wannan dole ne a samu masa rubutu don saboda kaucewa inkari wani na iya inkari wani na iya iya musu za a kan harkar abin duniya mutane ba abin da ba za su yi ba ya da kafa sai amma duk da haka bai mutu ya daina wannan kalamin ba duk sun zo da zuwa da sai tun gurin rikin mun salamu alaikum mun yi alabuja kuma yana kan su da nake faɗa din su ba su yi alabuja saboda tashi da ruwa ya tashi ba da su kullum hukunci a wannan shirme ne ai kawai kawai ka zo ka ci ka wuce ka samu ta ne ka ce mun yi wa Allah godiya wannan idan kun yi godiya ne saboda Allah Allah bai karba ba dan ka zo ka tallata to ya zanto yanzu kenan ba godiyar kake fasan ka ba da labari ba zagi ne a fakaci ya kamata ya fito da maganar fili ba a wasa da wannan cikin lamarin addini da abin da zaka yi ka da dan uwanka musulmi haka kawai bai halatta ba saboda addinin musulunci na son abin da zai kawo haɗin kan jama'a ba abin da zai kawo rikitar su ba abin da zai kawo fahimtar junansu ba abin da zai kawo tarwatsewar su ba wannan ba daidai bane hmm. inda mutum ya sadu da ita kenan sadaki ya zama nata eh. wannan ce ya halatta mutum ya gina gida mai ɗakuna da yawa da fatan zai samu iyali da yawa nan gaba <laughs> wani abu ne da zaka kimanta shi gwargwadon yadda kake sare tunda mutum yanzu misali kana zaune kai da mace ɗaya da ɗa biyu ko da ɗa uku sannan baka da niyyar ƙara aure to ai ka kimanta zaka iya kimanta cewa nan da shekara goma ma ƴaƴa nawa zaka haifa bisa ga kaddarawa ko ba haka ba mutumin da yake da mace biyu baya da niyyar ƙari ya zai iya kimanta nan da shekara bakwai ƴaƴa nawa yake sa ran samu bisa ga kaddarawa ta iya wa a samu sama da haka ko kasar haka ta iya wa ba a samu ko ɗaya ba amma mutum zai yi ne bisa ga me ɗabi'arsa shi ta haihuwa da ɗabi'ar matarsa ta haihuwa akwai matar suke da yawan haihuwa akai akai akwai da ba ta haihuwa akai akai akwai wanda idan ta haihu ba za ta ƙara yin jinin al'ada ba har sai ta yaye ɗanta saboda in tana shayarwa ba ta jinin al'ada kari nan ba za ta samu juna biyu ba har sai ta bayan ta yaye wancan to saboda haka ya san ɗabi'ar gidansa ya san ɗabi'ar iyalinsa kuma ya san yawan iyalin da haka zai iya kaddara abu to idan mutum ya yi abu bisa ga kaddarawa din na abin da ake sa rai bisa ga zato mai rinjaye zai faru wannan bai laifi ba an gane ko amma abin da kamar yadda na faɗa wanda ya wuce misali ya wuce abin da to wannan shine mutum zai zama ya shiga cikin laifi kuma salamu alaikum ko kuma a ce wai akwai shafai idan mutum yana addu'a musulmi ne mumuni da wanda ba mumuni ba idan yana addu'a tsawon kwanakin sa suna da ruwa suna duba da kuma shi wanda ba addu'a kuma wai ba sa duba ya inganta na magana wallahi ban ga wani hadisi da nuna ta ba cewa kana addu'a kwanakin ka suna karuwa in baka addu'a kuma ba sa karuwa ban ga wani nasi akan wannan ba na'am hmm. a ah, mafi kyau shine lokacin da mutum zai shiga makabarta ya kwabe takalmi haka manzo Allah nuna cikin hadisi sai fa in akwai abu mai cutarwa ko kuma da rana ne akwai zafin rana mai tsanani zaka cutu to sai ka shigar takalminka ko kuma akwai kayoyi akwai karangiya akwai tsidau da sauran ababen da za a cutar da kai to shikenan sai ka shigar takalminka saboda wannan abin da zai cutar amma matukar ba zafin rana ake ciki ba matukar akwai hanyar da za ka iya takawa ba tare da ka cutu ba to cire takalminka shine sunna lokacin da zaka shiga makabarta wa alaikum ya isa haka Allah na gaji sosai da sosai idan kullum da za ku ga gajiye nake kawai karfin hali ne dai subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk